الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يمهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara mana rayuwa muka kawo wannan yammaci na alhamis yammacin takwas ga watan Ramadan wanda hijira ke da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara. Ci gaba da shauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da muke a wannan masallaci da ke wannan unguwa Fadde Babal a cikin garin Som. Muna cikin Suratul Araf. inda muka kwana a kan aya ta ɗari da arba'in inda insha Allah za mu tashi akan aya ta ɗari da arba'in da ɗaya Allah muke roƙo ya yi mana gamdakatar ya ɗora mu a kan daidai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أنزلنا sharrin mutanen fir'auna ya sumunakum suna ɗanɗana muku su al'azabi mummunar azaba mecece su al'azabi yuqattiluna abna'akum suna yanyanke suna kakkashe abna'akum ƴaƴanku maza wa a kun suna rayar da ma'ana suna ƙyale ‘ya'yanku mata, wa fi zalikum a cikin wancaninku bala'un akwai jarrabawa min rabbikum daga wajen ubangijinku azim wacce take mai girma a ce mutum idan ya haifi ɗansa zo a yanka shi yana gani sai in mace ce a barka kai wannan ba karamar jarrabawa ba ce kuma kuka haƙura kuka zauna da imanin to ya kamata a ce abinda duk zai biyo bayan irin wannan bala'i ya zama ƙarami a wurin. Ku tuna wannan ba. Allah ne yake tuna wa bani Isra'ila irin jarraba su da aka yi lokacin da Fir'auna yake kan mulki. To yanzu gashi kun zama kuke da ƙasar nan gaba ɗaya. Yanzu babu wani Fir'auna da yake mulki. Yanzu kuna ƙarƙashin jagorancin annabin Allah, manzon Allah. Musa alaihi salatu wassalam kuna kuma ƙarƙashin addini ingantacce na bauta wa Allah makaɗaici wanda ke da rinjaye. To yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin ganawa da annabi Musa alaihi salatu wassalam inda za a ba shi littafi don ya zo ya kafa ainihin shari'a wa bani Isra'ila. inda za a rinka yi musu hukunci haza halalun wa haza haramun ma fa'ala kaza hukumuhu kaza tunda yanzu addinin musulunci ya riga ya kame wuri to yanzu sai a ba su littafin da za a yi shari'a da shi tsarin mulki to shine Allah subhanahu wa ta'ala yace wa wa'adana Musa فيه هارون اخلفني في قومي وعصرهم ولا تتبع سبيل المفسدين Allah ya ce wa adana Musa talatina lailatan muka yi alkawarin ganawa da annabi Musa alaihi salatu wassalam kwanaki talatin. wa ha bi asharin sai muka cikita ta da wasu goma fatamma miqatu rabbih miqati ganawa da ubangijinsa sai ya cika ya zama na arba'ina lailatan dare arba'in ke inda an yi talatin sai aka ƙara goma kaga tamma miqatu rabbih na laila kaga wannan ganawa ta cika kwana arba'in to lokacin da zai tafi wa ƙala Musa li Musa ya gaya wa ɗan uwansa Haruna ka maye ni, ka zama mun khalifa fi kauni cikin wayannan mutanen nawa wa asli kai kokari ma'ana kar ka yi wasa ba suna iya rinjayar ba za su iya rinjayar ba wannan ƙa'ida ce irin ta dan adam idan zai bada abu zai ce to ka dage fakar banda wasa ko da mutum ba mai wasa bane za ka ainihin karfafa shi da shaja'a dan mutum yana da ƙoƙari ba a ta wannan ba sai an shajja'a shi ba ko mai ƙoƙari yana son a shajja'a shi tana kun mara ƙoƙari yace wa asuli ka yi ƙoƙarin sulhunta tsakaninsu da gyara duk abin da kaga zai baki ka gyara shi wala tattabi sabilal mufsidina kada ka yadda ka ba mabarnata haƙin kai ka bi ra'ayinsu duk yanda suka taru ra'ayinsu suka zama to suke da ringaye ko da kai kaɗai ne kar ka bi ra'ayinsu ka yi ƙoƙarin gyara wannan ra'ayin tun da mummuna ne wala tattabi sabilal mufsidina to anan Allah subhanahu wa ta'ala ya kira annabi Musa munajati na kwanaki talatin, zai yi azumin kwana talatin zai bar kusa da mutanen ya ya zauna, ya yi azumi kwana talatin bayan ya gama azumin sai su zo su gana da Ubangiji a Turi To da kwanaki talatin suka cika yanzu kam zai je ya gana da Ubangiji, sai ya nemi itacen asuwaki ya goge bakinsa don kada ya je yana warin azumi, ta san mutum yana azumi dole bakinsa zai ɗanyi yami, to bari ya goge tun da zai je ya yi magana da Allah sai ya goggoge bakinsa. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa to tsara zama sai ka ƙara kwana goma, bakin nake so ya yi tsani. Eh, in sai ya yi tsamin ka zo da tsamin tsamin ke so sai ya sake zama kwana goma tukunna sannan ya je suka gana da ubangiji sai fatamma miqatu rabbihi arba'ina laila to shine sai wannan miqati ya cika kwanaki arba'in an ce kwanaki talatin ɗin farko watan zulqa'ida ne ya shafe watan gaba ɗaya yana sai kuma maimakon zai gana da shi ya dawo zirgija ya yi wannan goma na a gida sai ka ce to ba komawa gida tunda ka goge bakinka goman zilhijja a nan za ka yi su su ma ka yi azumi sai azumin zilhijja guda goma to a nan ne sai aka cika masa addininsa shi ma a attaura aka ba shi allunan attaura rubuce da abin da yake cikin attaura. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma a watan zulhijja goma zulhijja aka cika masa addini اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا شيما أتعشان قوما بفكر وانا شيني ميقاتي دا النبي موسى عليه الصلاة والسلام ييدا أبنبي سي الله سبحانه وتعالى يباشي أينهم ونن التوراة ولما جاء موسى ولما جاء موسى بميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقرن موسى سيقا فلما أفاق قال سبحانك أوت إليك وأنا أول المؤمنين ja a Musa limiqatina lokacin da waɗannan kwanaki guda goma suka cika yanzu kan zai zo ya gana da Ubangiji wa kallamahu rabu. Ubangijin sai yi magana da shi ya ji daɗin magana da Allah qala sai yace rabbi Ubangiji arini nuna mini mana unduri ilaika in kalle ka ina jin daɗin taɗi da kai amma bana ganin ka yaye in so nake in ganka sai Allah yake masa lan tarani sam ba za ka gani ba amma in kana shakka walakin inzur ila aljabal sai ya nuna masa wani dutse kato yake dubi dutsen nan zan ɗan bayyana wani abu kaɗan daga hasken zaki na akan wannan dutsen wanda ya fi ka ƙarfi in takarra makanahu idan dutsen ya tabbata inda yake to fa saufa da sannu tarani zan fito ka gani eh mata jalla rabbuhu lil jabal lokacin da wannan hasken ya iso ya bayyana akan wannan dutse take dutsen kawai da alahu dakka sai wannan hasken ya maida shi dubu dubu ya koma gari yayi bombin ɗinsa gaba ɗaya narka shi ya maida shi gari to ina annabi Musa wa karra Musa sa'iqa annabi Musa shi kuma ga can ya fadi ya suma bai san inda yake ba to falamma afafa lokacin da ya farfado abin da ya fara faɗi qala sai ce subhanaka sarki ya tabbatar maka ba mai iya ganinka ido ba zai ganka ba tubtu ilaika ni ma da na nemi hakan na tuba na komo gare ka ya Allah ka gafarta mini wa ana awwalul mu'minina ni ne farkon wa'inda suke da imanin ido bai iya ganin ka a duniya don haka Allah na tuba ba zan sake neman wannan matsayin ba to kaga wannan annabi Musa kwana arba'in ya yi cikin halwa don zai gana da Allah amma bai ga Allah ba. Amma mu akwai masu ganin shi. Eh, in suka je suka zauna su kuma aka dade aka dade sai su gan shi. da yawa idan suka zo fassara irin wannan wurin sai ka ji sun masa tarihin da suka ga dama eh, ai wai su ban da yi ba wai su ma bane ai tajalli yayi to Allah subhanahu dai ya riga ya tabbatar mana ko ina a cikin alkur'ani a duniya kan babu mai iya ganin Allah duk wanda yake maka ya ga Allah ba Allah ya gani ba ya dai ga shaidan amma Allah ba a gani shi Allah subhanahu wa ta'ala zai wa dominai baiwa ƙari na ainihin ni'ima a aljanna da ganin Allah. E shi ne ziyada ƙari da za a yi musu na ni'ima bayan an gama cika musu ni'ima sai kuma Allah ya bayyana sai su gan shi. Wannan cikan ni'ima kenan. Amma kafurai su a lahiran ma ba za su ga Allah ba. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la Su game da Ubangijinsu a rannan ɗin ma abun sha makancewa ne, ba za ku gan shi ba. Amma masu imani, wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira. ko akwai fuskoki da za ka gansu da haske wajen Ubangijinsu suna kallo, suna ganin Allah, wannan alahira lahira kenan, amma a duniya ba mai ganin Allah, a duniya ba mai ganin Allah. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir. La tudrikuhu al-absar idanuwa ba ta rikkar ubangiji wa huwa yudriku al-absar shi ke ganin masu ido amma ba masu ido ne masu ido ba sa ganin Allah amma Allah yana gani duk wani mai gani shi yana kallon kowa amma ba mai ganinsa duk mutumin da ya ce maka zai nuna maka Allah to zai kafirtar da kai ne kawai zai sa ka ka ƙaryata alƙur'ani ya sa ka ka ƙaryata Allah da kuma sa ka ka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah taimake mu don haka annabi Musa alaihi salatu wassalam duk da matsayinsa yana tabi da Allah amma bai ga Allah kuma da ya nemi ganin Allah aka ce ba zai yi ba lan tsarani to wannan lan ɗin ita ce rawa rawa suke laɗewa da ita suke cewa ko a lahira ko kuma wai ba a ganin Allah su kuma inda suka zurfafa don Allah ke lan to lan na nafiya ilal abadi dallan tana amfanar da kore abu na har abada to amma wannan ra'ayi ne na rawa lan Landin tana nuna kore abu na har abadan rayuwar duniya ne amma ba har abadan duniya da abadan duniya da abadan lahira ba ɗaya bane domin akwai gaba tsakani an yanke duniya ta ƙare an wuce yayinta an so mala'ira ita kuma ita ke yayi to ita cikinta daban wannan kuma waje ne daban lan ɗinta to in aka ce lan a duniya to har abadan duniya abu ba zai yi ba in ce lan kamar yadda Allah yake fa in taf'alu sai ce wa lan taf'alu ku kawo Qur'ani in ku kun ce ni na kirkiro Qur'ani kuna da balaga kuna da fasaha ku larabawa ne ku haɗu ku yi taron dangi ku kawo. Fa lam taf'alu in ba ku yi ba a yanzu walan taf'alu Ko har abada ba za ku yi ba. <clears throat> Kaga wannan har abada har duniya ta ƙare kenan ba wanda zai kawo kamar Qur'ani. Kuma tun da aka yi wannan muhawarar har yanzu ba a samu wanda ya kawo littafi kamar Qur'ani. Don Allah ya riga ya tabbatar da cewa to haka kuma lan tarani ba za ka taɓa ganina ba ba za ka taɓa gani na ba a duniya, amma a lahira muminai za su ga Allah. An gane wannan ko? Don haka Allah Ubangiji ya samu daga cikin masu ganin Ubangiji ranar gobe kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aka dutse ne ba, amma da ɗan hasken ya bayyano sai ga dutsen ya koma Dakkar ya zama gari. Gari rugu ya zama. amma wani a cikin bukka ake sa shi kuma Allah ya zo su gana a cikin bukkar ba ta goni ba Allah ya suke ba Allah ya tawaki Allah ya kyauta Ni Allah ya ce قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فكن ما آتيتك وكن من الشاكرين Kala Musa, sai annabi Musa, kala ya Musa, Allah ya ce ya Musa, inni fastafaituka, na zaɓe ka. Alan a akan mutane, biri salati wa bi kalami. Na zaɓe ka na baka manzanci, kai manzona ne, wa bi kalami kuma na zaɓe ka kana taɗi da ni. Wannan ba ƙaramin mukami ka samu. kai na naɗa manzona da za ka je ka ce a yi abu a madadina, kuma kai ne zan ce ka zo mu gana mu yi zance da kai. Annan ba ƙaramin zafi ba. Fakuz ma a tuka, don haka ka ɗauki abin da na baka. Wa kun mina shakirin ka zamanto cikin masu gode wa Allah. Saboda a cikin littafinsa, a cikin ainihin karatunsa ya ga irin baiwar da wata al'umma ta samu. In ya tambaya sai a ce ta al'ummar Ahmad ne, wannan ba al'ummar ka ba ce, ta Ahmad ce. To na ga kaza ma sai a ce wannan al'ummar Ahmad ne. Na ga kaza ma ya ce wannan ma ta al'ummar Ahmad ne. Sai ya ga irin falalolin da wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam na samu, to sai yana ƙoƙarin da ya zama cikin al'ummar ma shi, shi ya so da a ce ya zama sahabin Muhammad sallallahu Alaihi wasallam maimakon manzon mursali ƙaramin Rahman. Sai Allah ya ce masa kaza, uzma a taituka, ɗauki abin da na baka, wa kun mina shakirina, ka zama cikin masu godiya. Ka riƙe abin da aka baka, ka daina harin abin da ba naka. an gane wannan ko Uz ma ataituka ɗauki abin na baka wa kun mina shakirina Allah ya ce wa kadamna lahu fil alwari wa na lahu fil alwari min kulli shay'in mawidatan wa tafsiran li kulli shay'in wa qul ha bi quwwatin wa amru qawwata ya بأحسنها سأريكم دار الفاسقين الله سبحانه وتعالى يتي وكتبنا له مكرب تامة في الألواح أتكين ألنا من كل شيء كوانا موئزة wanda zai zama wa'azi, wa tafsilan wanda zai rarrabe dukkan wata rigima, tafsilan li kulli shayi, raba gardaman kowane irin abu muka rubuta masa a cikin waɗannan alluna na attaura. Fakuz'a bi quwa muka ce ka ɗauki wannan allon allunan ka je kai ta faman karanta su da ƙoƙari ba a ɗaukar ilimi da kasala. Bi quwa wannan yana daga cikin gabar da malaman da suke karantar da hanyoyin samun ilimi suna kafa hujja da fakuzha bi quwwati ka rike karatu da ƙarfi ba da kasala ba kawai in ka ɗauka daga kaji bacci bacci ka rufe haka za a yi ilimi bi kuwa ka yi ta yi kaman za ka kaman wato kwaya ka sha ko baka sha ko ni ba eh ka yi ta nace. ka yi ta ka duba yanda Gargawa suke wa Qur'ani a ga mutum har duwawunsa sai ya yi rami a wuri aiko idan Qur'anin ya zauna ya ka gani irin su zaka jana ta gangaran eh saboda ya ba da kansa ga abun to amma kai ba a kishin gide wai kake yi kana kwaje ka jawo filo ka ba bayan ka ta dora ka yi wa kanka gata tukunna mulki yau ce za a yi karatu eh? bikuwa aka cewa annabi Musa kun ka rike wannan ainihin littafi da ƙarfi bi kuwatin wa amur qaumaka ya ha bi ahab ya akhudhu bi ahsaniha ko ya akhudhu bi ahsaniha kuma ka umurci mutanenka su rike wannan littafi bi ha. da mafi kyawun riko kowanne yana da kyau a ciki ba mara kyau ba wai su riki mai kyau ɗin ciki ba su bar mara kyau ba ba mara kyau a cikin littafin Allah duk mai kyau ne don haka su rike shi mafi kyawun riko wa murqau maka ya akhudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fatih da sannu zan nuna muku, ai, gidajen waɗanda suke fasikai don ku je ku yaƙe su ku koma ku zauna ciki, shi ne Sham. Ƙasar Sham wuri ne mai ni'ima, kuma mutanen banza ne ke zaune a gun, tunda yanzu ga littafi kun samu ku rike shi da kyau, ku karanta shi, ya zauna muku sosai ku gane shari'a, za ku je ku koma can za mu nuna muku gidajen ku je ku da mutanen ciki ku gaje wurin ku zauna ka ji aikin A wa utikum iyaha za mu mallaka muku wannan gidaje Wakila manazilu qaumi fir'aun wayansu kuma suka ce a ba sha bace gidajen su fir'auna dai. wa amma wal awwalu aula wallahu a'lam waccan magana ta farko ita ce tafi a dukkan fassarori da ake ma'ana min ahli sham ana nufin mutanen sham ne za a je a kora ko kuma a ainihin gadarwa banu isra'ila wannan wurare dama kuma su su domin misira dama su baki ne a masa Allah ya dakar da mu Allah ya ce سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل وإن يروا سبيل البي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Allah ya ce sa'asrifu an ayati zan kawar daga ayoyina allazina takabbaru fil ardi duk waɗanda suke da girman kai a bayan ƙasa to zan kawar da su daga ayoyina ba za ka ga sun damu da ayoyin Allah ba yanzu ka rinka kallon inda ake tafsirai ana karanta Qur'ani ko ka je makarantun alluna inda ake karantar da alkur'ani ko ka je inda ake ɗauka ilimi ana karanta fassarorin littafin Allah ka ga suwaye ne suke cika wuri. Manya masu girman kai ba za ka same su sun lizinci irin wannan wurin ba. Allah ya kawar da tunaninsu daga wajen. Me suke tunawa? izza duniya. Ina za su je su samu izza. sun fi son haka sun fi son inda za su je su samu izza ko kuma ya zamana wurin akwai alamar wata izza za su yanzu misali ko da ƙura'anin za a karanta in mai karatun da ɗalibansa shi ɗin watakila gwamna ne yake tafsirin ‘yan masu kwamishinoni ne da membobi da sauran waye su suke kewaye da shi suna dubawa eh sauran sai an gayyato su ai so yake ma ya rika gaba gaba gwamna duk sanda ya daga kai ya duba ya ga fuska shi don ya ce yana kokari tunda gwamna ne ke karatu saboda ne shi izza yake so izza to a duniya ko malantar ma idan kai din ga ka da ga ka ga yanda kake ni wallahi yanzu ba za su saurare ka amma ka san kai din ma mai kuɗi ne da jif kake yawo nan duk inda kai kuma in mutum kuka dan gana ma kuka gaisa za ka shafa ma dubu biyar. Eh? Kana da shi in ya kawo ma ziyara ba zai kasa komawa da dubu goma a jihu ba. Eh, ai da haka ya kamata yi ba wai shi a zo kullum sai dai a bashi ba abin ne aka samu haka ya kamata da shi ne zai rika bada eh to za a ga ana ta kaiwa ana komowa to amma abu gashi yanda yake da kanin to sai Allah ya kawar da fuskokin waɗanda su girman kai ne damuwarsu ba za su rika halarta shi ya sa Allah ya ce sa'asrifu da sannan zan kauda an ayati daga ayoyina allazina yatakabbaruna waɗanda suke girman kai fil ardi bayan ƙasa da ghairil haqqi wanda suke girman kai ba ta hanyar cancanta ba ba ta hanyar gaskiya ba su damuwarsu kawai rayuwar duniyar su ta kyau har ma wa in yarau kulla ayati idan da za su ga kowace irin aya la yu'minu biha ba za su yi imani da ita ba kowace irin aya da za ka zo ka karanta musu ita ba za su yi imani da ita ba wa in ya rau sabilar Rushidi, idan da za a nuna musu ga hanyar shiriya la yattakizuhu sabila ba za su rige wannan hanyar ita ce hanyar da za su bi har su samu su shirya ba a ah, wa in yarau sabila lagayi amma idan da za a kawo musu hanyar bata aba to ki zuhu sabila shine za su dauka abun bi yanzu ku yi gayya za a yi taro na wa'azi ka gani wa inda za su je a yi taro na wata buginta a ribaɗa sokoya ka gani yadda za a je a taro ku talakawan da ba komi ba ma har dukanku za a yi ta yana kora a nan ba ku da fili ma, amma an wajen addini ne ku da ku ne. Sabila lagayi kad ittakhadhuhu sabila. Hanyar shirme ita suka ɗauka hanya. Hanyar shirya kuma sun ɗauke ta kamar nan ne shirme a wurin. Ba sa girma bakun da ya kamata a girmama. Yanzu ku duba ku gani ba. Yanzu ina ne kuka samu a ƙasan nan wata jiha ta dage ta ce a je kowane masallacin unguwa an sa wa limamin duk wata shi ma za a ba shi dubu hamsin. Nawa mana? Eh. Mm. To yanzu mutane nawa ne suke zaune kawai ba sa aikin komi suna ɗaukar dubu hamsin. Irin wannan aikin ma an daɗe ba a yayinsa, yanzu akwai wani wani ɗan sandan doki ne shi, ina dokin? Babu shi. Eh? Babu shi. wani shi yana zaune fa wai awaki zai wa allura in ka je gurin ina awakin da aka kai duk wata kuma za a biya shi wai shi likitan awakai ne kuma ba a kaiwa in ka kai ba sai ka biya eh? galiman da yana zaune shi bai da aiki sai kula da masallaci azhar la'asar magariba isha'i asubahi kuma shi ne mai karantarwa a wurin amma ba a ɗauke shi a komi ba addini ne wannan ba su ɗauke shi nan ne hanyar da ya kamata a kula gwamnatocin musulunci duk yawanci inda aka fi kashe kuɗin ƙasa sai gefen addini ya ƙoshi tukunna kafin ake kashe kuɗi a wani wuri kaje saudiya ka gani haramaini din nan sai ragowar haramaini ne ake kashewa a wani wuri in ba haramin makka haramin madina da masu kula da shi an biya su wato ba a kaiwa kowa komi tukunna eh abun kuma ya ka gani to amma su hanyar kirki ita ce ta banza hanyar banza ita ce ta kirki kuma Allah ya kawar da kansu daga ayoyin Allah bai dame su ba ayar Allah ba ta dame su ba bai dame su ba a zo a samu wani alaramma ya kewaye yana zaune da yara ba baya samun sukunin zuwa ko ina a ce ashe kai shekara nawa kana wannan aiki ce a ah, ni aiki tun babana ma yake wannan ni ma na gaji babana ne haka muke ce a ah, a ah, a sai a rubuta sai to daga yanzu duk wata ka zo ka tafi abu kaza an taba yi eh ba abin da yake ake tallafa musu da gashi nan ma yanzu 'ya'yan namu ma sai dai kawai wai yaro ya yi bara ɗa da ƴancinsa da komi ya koma tamkar bawa eh musulunci wanda aka san shi yana hana roƙe-roƙe shine yanzu aka dawo sai an yi roƙo a ci wannan ba ci baya ba ne makarantun gwamnati kuma sai a ce to ɗan firamare duka za a ba su abinci ma nan gaba ake ce nan gaba za a tanada musu abinci ya kamata da makarantun allon ma a tanada wa 'ya'ya abinci a yi a gyara su a tanada musu wuri duk wanda ya kawo yaronsa kawai ya kwantar da hankalinsa gwamnati za ta ba abinci a daina bara a musu gata su ma to amma ina irin waɗannan abubuwa gaba ɗaya ba gefen ba yasa ‘ya'yanmu hausa fulani har mun ɗauka ma baran ɗin ma ibada ne kuma a tarihi babu ita mun ɗauka almajiri kawai bara ne aikinsa, kuma rashin gata ne, a gani? Har ma yanzu za a ga wayansu ‘ya'ya ne ma da gidajensu da komi, sai kaga yaro an ba shi koko ya tafi bara da safe, kuma gidan gidan ubansa yake da uwarsa, sai ɗauki roba ya tafi da safe yana jin masu karago masu kosai. Wani gidan kuma idan ita uwar ta dafa kosan ko waina ko ƙaragon ta ɗora wa ƴarta sai ta ce wa ƙannanta to ku ɗauki roba ku bi ta. Mm. Su ne almajiranta. Duk wanda ya saya ya ce a ba yara sadaka sai a ba su, in ya ƙare sai a sake juye shi. Eh? Eh, in wani almajirin gaske biyo ta ce ah, ina da almajirai, mun ka. wai sun shiga sai a ce an shiga to irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa ga ne da abunki eh sannan kuma ki ne yarki ce take tallar karagon Ya'yanki ne almajiran karagon idan aka saya a ba almajirai sadaka shi wancan bawan Allah ya ba almajirai sadaka ne ashe karagon su ne an tsaye shi an ba su in ya kare ne a sake juye shi a sake da shi eh? yanzu wannan cogen ina za a je da shi kuma wannan duk daga ainihin koyon bara ne kuma dalilin baran nan ya sa haɗama ya sa mun koyi haɗama ba ka son ɗan uwanka ya samu saboda ne saboda lokacin babu abu in ka samu Allah Allah kake ka samu ka wawura wai wawa su wawa su haramun ne eh, ka ga ba wa'anda suka san wawa su sai almajirai saboda ne saboda rashin gatan su ya jawo musu suna wawa su wawa su kuma abu ne na haramci a gani ko zormiya ce take kawo wawa wawa su har ma ya sa yanzu a wulaƙanta ka wai in ka bayar ka waƙa musu ka gari dididididididi shi ke nan sai kai dariya ta ji daɗi bayan Allah sun wulaƙanta. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Eh, zalika dalilin haka bi annahum saboda su kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyinmu wa kanu anha ghafilina su ba ruwansu da ayoyi sun kasance ghafilina anha rafkanannu suke game da waɗannan ayoyi ba shine damuwarsu ba damuwarsu kawai yaya duniyarsu za ta yi kyau yaya duniyarsu za ta ci gaba yaya duniyarsu za ta haɓaka wannan shine damuwarsu amma ba wai damuwarsu yaya addini zai ci gaba ya za mu yi mu gane abin da Allah yake so ya za mu yi gane abin da Allah bai so ya za mu yi mu nisanci abin da Allah ya hana ya za mu yi mu misaltu da abin da Allah yake so mu samu rahama rana gobe kiyama mu tsira daga azaba wannan ba shi bane ghafilina sun gafala daga wannan Allah yake allazina kazzabu bi ayati allazina kazzabu bi ayati ولقاء الآخرة هبطت أعمالهم بل يجزون إلا ما كانوا يعملون الله ينا duk wa'inda kalmar azaba ta ka ta tabbata a kansu, an riga an ce la'amla jahannama da su a ciki to fa irin wa'annan su ne haƙƙat kalimatu rabbika waɗanda kalmar ubangiji ta tabbata a kansu kalmar la'amna anna jahannama kenan to irin wa'annan mutane la yu'minu ba za ka same su suna yin imani ba walau ja'atkum kullu ayati kuma ko da kowace irin aya za ta zo musu a karanta musu ta dalla dalla wai don su gane to ko sun gane ba za su yi imani ba sai yaushe hatta ya rawul azaban alim har sai in su ga azaba mai raɗaɗi a lokacin za su yi imani to sai an ga azaba sannan a yi imani yaushe azaba za ta yi wato imani zai amfani to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace anan wallazina kazzabu bi ayatina duk waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu wa liqa'il akhirati suka ƙaryata saduwar da za a yi da ayyukan ranar gobe kiyama domin ranar tashin alkiyama ne kowa zai gamu da aikinsa zai gamu da abin da ya aikata in ma mai kyau in ma mara kyau to duk mutanen da suke karyata, ayoyin Allah suke karyata ranar tashin alkiyama to su sani fa ko da kayi wani aiki ma habidat a'malukum wannan ayyukan sun baci hal yujzauna illa ma kanu ya'maluna ko kana tsammanin akwai wani sakamako da za a yi musu in ba irin abun da suka aikata ba. Su dai a duniya gefen addini ba shi shine damuwarsu ba, sun ƙare rayuwarsu kawai a aikin da ya shafi duniyarsu. <clears throat> To in an je lahira ba, ba za a yi musu sakamakon abun da ba shi suka yi ba. Abin da suka aikata da shi za a saka musu. Kuma aikin da suka yi ba mai kyau ba ne. haka sakamakon da za a yi musu ba zai taba zama mai kyau ba Allah ya kare mu sai Allah ya ce waddakara qawm musa min ba'di min ruhihim yidlan jazadan lahu wa alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim فلا يهديهم سبيل اتخذوه وكانوا ظالمين الله سبحانه وتعالى يتي lokacin da aka kaga sai aka dawo kuma wajen bani Isra'ila har yanzu wata kaza qaumu Musa min ba'dihi qaumu Musa mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam bani Isra'ila bayan ya tafi ganawa da Ubangijinsa su kuma sai suka riƙa min hullihim daga wannan kayan kwalliya nasu wanda suka aro daga kiftawan fir'auna lokacin da suka ɓadda kama suka fito daga garin Misira za su gudu. Sai suka ce musu za su biki a ba su aron kayan ado, aka babba su kayan kwalliya, to da suka zo Musa Samiri sai amfani da waɗannan gwalagwalai. sai ya kera musu ijilan ɗan maragi Jasadan gashi da jiki, lahu kuwarun kuma in iska ta kaɗa ta shige shi sai ka yana ƙara ko ko ko ko. Ga annabi Musa ya tafi sai Haruna. Musa Samiri kuma ya shiga aiki. Sai ya ce musu to wannan fa ne Allahn. Musa yana can ba ku ga ya dade ba yana neman sa can ya zai ya same shi gashi yana ta yana neman shi gashi anan kawai suka rinka ainihin zagaya shi suna tafi karawa suna kewa shi kamar yadda aka kawo kissar a cikin suratu ɗa'a, aka ce su ne suka fara haskaka muguwar wannan bidi'a ta zikirin Allah da tafi waɗanda suke zagaye wannan ɗan maraƙi suna tafi suna kaɗa ganguna suna tafi suna zagaya shi shi kuma yana hu hu hu hu hu a lokacin to shi ne Allah subhanahu Ta'ala yake tuna mana a nan. mutanen Musa alaihi salatu wassalam sun ƙera gunkin ɗan maraƙi bayan tafiyarsa munajati alam yarau ce musu wai shi ne Allah to su ba sa gani annahu la kalli baya musu magana yi, ya za a yi kuma Allah ne ga shi har ana ganinsa kuma baya magana eh wala dihim sabila kuma tun da suka zo suke kewaye shi suna masa kina, suna tabi suna masa a kirari bai taba ce musu ku bar kaza ba kyau bai taba ce musu kaza za ku yi shine mai kyau ba bai taba shiryar da su ba sabilan hanya kuma Allah haka yake ai Allah kullum zai rika cewa mutane kaza haramun ne kaza mai kyau ne kaza za ku yi kar ku yi kaza to amma shi wannan wala ya hadihim sabila Ba baya shiryar da su hanya a ah, ittakazuhu ko wa kanu zalimina sai suka rike shi dai a hakan suka maida shi abun bauta ƙarshe suka zama mushrikai domin azzalimina ma'ana al-mushrikina, almushrikina inna shirka la zulmun azim domin shirka ita ce zalunci babu ma zaluncin da yafi shirka domin zalunci shine ka dau haƙƙin wani ka ba wani To shirka kuma shine ka ɗauki bautar da ake wa Allah kawa wani. Akwai zalunci ne yafi Kai Allah ka zalunta ma kawai gaba ɗaya. Ka ɗau haƙƙin Allah ka ba bawan Allah. To shi yasa ake kiran mushriki azzalimi. har ma ake cewa inna shirka la zulmun azimu nan ne ma zalunci inda yake ya fi girma zaluncin anan ya fi girma Allah ya kare mu don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk mutumin da ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane zamani to za ka kuma ya zama jagoran wata hanya mummuna kaga Musa Samiri shi ya gaba shugaban yan bidiya ko ya kirkiro wata ibada bayan wacce annabi Musa ya bar musu kuma ya samu goyon baya har ma annabi haruna ya yi. kai har ma aka nemi a kashe shi dole ya koma gefe ya haƙura kamar yadda za mu gina gaba walan ma sabura walan ma sutira fi aidihim wa ra'aw annahum qad ballu qalu qalu la in lam yarhamna ربنا واغفر لنا لنكونن من الخاسرين To annabi Musa alaihi salatu wassalam kar ku manta shi yana can. ke wannan abu bayansa tunda kwanaki arba'in yayi baina. To a can sai Allah yake ce masa, wa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri. Mun jarrabi mutanen ka bayanka Musa Sani ya batar da su, ya ƙera musu gunki mai sura ɗan maraƙi, suna can suna bauta masa a madadin bauta mini da kace su yi, yanzu zuba ni suke bauta mawa. Annabi Musa a lokacin ya ji zafi amma zafin bai ruɗa shi ba kamar lokacin da ya zo ya gani da idonsa. Allah ya gaya masa wannan. Ah, ma a suqida fi aidihim lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya dawo ya tabbatar da lalle e duk mutumin da ya bauta wa ɗan maraƙin nan ya tafka laifi babba kuma aka hukunta shugabansu Musa Samiri aka kama ɗan maraƙin aka ƙone shi aka sheƙe tokasta cikin ainihin kogi da suka ga lalle ba Allah bane an ƙone shi. ya fita daga hannunsu ya faɗi ya lalace babu shi sai suka yi nadama wara'au annahum qaddallu a lokacin suka gane lalle sun faɗa. qalu la in lam yarhamna rabbuna suka ce lalle ubangijin mu in bai ji mu ba wa yaghfir lana ya gafarta mana lanakunanna min al za mu zan cikin waɗanda suka yi asara bayan da mun yi imani tun fir'auna yana nan muka daure bala'in fir'auna muka zo aka ƙetarar da mu kogi muka haye muka zo muka ce ije Allah na ilahan annabi Musa ya kwaɓe mu muka haye yanzu gashi samiri ya ɓadda mu mun zo mun bauta wa ɗan maraƙi ya yaudare mu ya ce haza ilahukum wa ilahu Musa fa Ya ce musu wai wannan shine Allahn ku Allahn Musa mantawa yayi ya tafi nema to wannan fa idan ba Allah ya ji kanmu ba ya gafarta mana na minal khasirina za mu zan cikin wa'anda suka yi asara to yanzu annabi Musa alaihi salatu wassalam gashi nan ya dawo فلما رجع ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من a أأجلتم أمر ربكم وألقى الألواه وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين To annabi Musa walamma raja a lokacin da ya dawo daga nikati, ila ƙaunihi ya iso wajen mutanensa, Gaboban yana ɗauke da fushi, Asifan kuma yana ɗauke da ƙunci domin Asifa ya fi gabab. Fushi da za a ce Asifa ya fi ba. ga fushi ga gunci saboda an bauta wa wani Allah don in kana so ka ga annabin Allah ransa ya ɓaci to kai shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaci mutuncinsa bai damu ba amma kada ka ce za ka taɓa zacin Allah nan za ka ga ɓacin ransa annabi Musa ya dawo ransa a ɓace kala daga zuwa yace bisa ma khalaftuhuni min ba'di tir da irin Kalifancin da kuka yi mini bayana. Na ce ku tsaya tsakani da Allah, ku bauta wa Allah, ku tsare dokokin Allah, ku tsaya har in dawo, kafin in dawo yanzu kwanaki arba'in kawai, yanzu ku duba yadda kuka halaka. Tir da irin wannan kalifancin na ku. Tir da irin kalifancin da kuka yi mini, min ba baɗi bayana, a jirtu, yanzu har sauri kuke, amra rabbikum, nan da in je in karɓo muku a taura har kun yi sauri bari ku nema wa kanku mafuta wai na daɗe Allah ne ya bata har kuna cewa wai wannan ne yanzu har kun yi sauri kun sama wa kanku Allah da wuri a ajiltum amra rabbikum lokacin da yake wannan fada zuciyarsa ta rufe gaba ɗaya bai gani wa alƙal alwaha har ma ya saki alluna a tauran suka zube a ƙasa yana zubar da allunan attaura wa bai bi a akhihi sai ya kama kan dan uwansa Haruna ya jurruhu ilaihi yana jansa zuwa gare shi yana ta kai kuma menene aiki? kai da nace maka ka yi musu gargadi in kaga za su bata ka musu wa'azi ka hana su ka umurce su kuma kana nan aka yi wannan aiki kala sai annabi haruna yace da shi a a yabna umma dan dan uwana kaga bai ce dan ubana ba sai ce dan uwata domin danganta mutum da uwa ya fi tausayi ka san wanda kuka fita uwa ɗaya wannan kan faɗan uwanka ne idan da za a zo a samu mutane kawai sai a ce wannan shi ne ya haife su, babansu ne. To wani yana iya shakku, ko kuma baban ma yana iya shakka. Kai yanzu haka akwai wanda ma yana shakkar wasu ‘ya'yansa ko wani ɗansa, amma ka taɓa jin uwa ta yi shakkar ba ita ta haife shi ba? Eh? uwa ta taɓa shakka ko kuma an taɓa mata shakkar ta kai wannan fa ba ɗanki ba ne ma ƙila ma haifarsa dai kawai kika yi amma ƙila ba ɗanki ba ne an taɓa yi to amma za a iya ta to wannan dai an dai bar maka dai ka yi yankan suna kawai amma ƙarshen ta ma ƙila daga wani wuri aka ɗebo shi aka ba zai iya faruwa ba to idan aka ce ɗan ɗan uwa wanda uwa ɗaya ta haɗa to ya fi tabbas Eh, sannan kuma ya fi tausayi. Shi ya sa a Hausa ake ta ɗan uba, yawanci zai kaga da shi ake gaba. Ko? Idan aka ce ɗakin wayancan da ɗakin wayancan za a ga kowanne ‘yan ɗakin su sun fi shiri, saboda uwarsu ɗaya. To, amma nidin ubanmu ɗaya ne ya sa ba ma shiri. Gefen uba ba ƙarfi sosai kamar gefen uwa. ko haƙƙi da aka zo aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya fi ƙarfin haƙƙi wa ya ce ya ce uwa sai wa ya ce uwa sai wa uwa sannan wa ya ce uba sai da aka ambaci uwa sau uku sannan aka ce uba to sai ya ce masa ɗan ɗan uwana ya wanda uwarmu ɗaya haruna kenan yake kiran annabi musa lokacin ya cikumo kansa fa yana jansa yana ce masa me ya haka sai ce dan ɗan uwana innal qauma kaga wayannan mutanen istab'afuni sai kaga wulakancin da suka yi ni sun gama raunana ni na zama ba kowa komi ba a gabansu wa kadu sun kusa ma ya yaqtuluna ni su kashe ni saura irin su kashe ni dole na koma gefe na zuba musu ido me na iya don haka fala tushmit bi al'ada kar kuma ka fallata ni gaban makiya bayan sun mun wulakancin da suka ga dama kuma kai ka dawo maimakon in ji sauki kuma a gaban su Allah kai ma kana wulakanta ni hmm? wala tushmit bi al'ada wala taj'alni kuma karka yadda ka sanya ni ma'al qaumiz zalimin cikin mutane mushrikai az-zalimai ni ba ban yi shirka ba kuma ban yadda da shirka ba kuma ban bari an yi ba kuma na yi faɗa iya ƙoƙari na abun ne ya fi ƙarfi na don haka kar ka sa ni cikin su ba na ciki to anan ne annabi Musa kuma ya koma yana gaya wa Allah ya ce qala rabbi zidni wa li abi wa hmm. wa Ƙala annabi Musa ya ce, Rabbi Ubangiji na iya firli ka gafarta mini a la'aki da ɗan uwana. Kaga kenan yanzu da shi da ɗan uwansa yake nema musu gafara. Wa na ka shigar da mu fi ka cikin rahamarka wa anta arhamur rahimin kai ne fiyayyen masu jin kai. To sauran waɗannan banin Isra'ila fa su menene hukuncin su me tuban su to su an yadda amma shi Musa Samiri an halakar da shi don an la'ane shi an miƙa shi nesa da rahama an ce ya tafi kawai ya rinka ce alani sasa to sauran kuma ka ce ku za a gafarta muku amma istighfarin ku tuban ku kakkashe junan ku za ku domin a cikinku akwai waɗanda suka goyi bayan haruna suka ɗan fata a rububi cikinku ba sa so ba su yi bautar ba amma suna nan dai kawai su ba sa ra'ayin abun ba su yarda ba to yanzu abin da za a yi za a ba ku ta kubba kawai za a zubo muku wani duhu ku yi ta tsarar juna idan aka ɗauke duhun iya wanda suka mutu shi kenan an yafe muku to shine Allah subhanahu wataala ya so da girgije ya musu duhu suka yi tasaran juna ko da aka ɗauke wannan duhun sai a ga iya wa'anda suka bauta wa gunkin ne kawai suka mutu wa'anda ba su yi bautar gunkin ba su kuma suna nan ba abin da ya same su to su wa'ancan tun da an kashe su an abu musu shine ya shine istighfarin su su wa'annan su ma tun da suka yarda har aka yi wannan faɗan da su su kuma an yafe musu Allah ya taimake mu lokaci akwai tambaya ne daidai Allah ya ba mu nada kurakurai kuma Allah ya ina ba yan agaji shawarar su zo da Allah ko da wani lokaci da rana su zauna su gano mana me yasa wannan wayarin din baya tsari da suke kunnan suna nan sai su zo su gwada su tabbatar yaya za a yi a wayarin din nan baya tsuwa rikodin din ma baya fita sam saboda rashin tsaruwar wannan injin din don haka sai su dan yi hakuri su samu lokaci su zo su gyara sannan kuma tun da bi kunnan suna nan bai kamata sai mun zo sannan a rika kukuru kukuru kukuru kukuru kuma yana fita a cikin rikodin ba ya kamata kafin mu zo kun gama murɗe murɗen ku kawai illa iyaka yana tashi ɗauka za kuma kar wata yatsa sai karambani ta taɓo wurin ko sai ta shikenan sai a ci gaba yana ɗauke hankalin mai karantarwa Allah ya taimake mu Allah kuma ya saka muku da alkhairi Allah ya sa wannan hidima da kuke wa alkur'ani ya zama to sanadin tsirara na gobe kiyama abun alfahari ne matashi ya zama ba ya da aiki tunaninsa ya zai yi yayi wa addinin Allah hidima kaga wannan zaɓi ne na Allah Allah ya zaɓe mu ya ce mu yi wa littafinsa hidima wannan abun alfahari ne Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi, Allah Ubangiji ya tabbatar da mu ranar gobe kiyama cikin wa'anda za a ba su littattafan su a hannun dama, cikin waɗanda za su je su shiga gidajen aljanna suna nunnuna wa juna, suna farin ciki da juna, ta yadda muna addini tare a nan kuma a lahira ma mu rinka ziyartar juna a gidajen aljanna. Allah Ubangiji ya taimake mu, ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta. No. No. No. no mm. Eh, eh, acá. Eh. Mm. Eh. daga nan sai ya ɗauke haka hmm. ah. za ta jira sai ta gani idan ta haɗa ta ga ya wuce kwana goma sha biyar yana ta zuba wannan ya zama larura sai ta ci gaba da azumi ko da da shi ka gane ko yauwa in ya ma dauke ma bai dauke ba yanzu an sallar wura ne sai a nemi magani kawai idan kuma ya dauke shi kenan sai ta ɗau ta bayan wanka sai kuma ta dawo bayan azumin ya wuce sai ta biya kwanakin da ta sha wannan shine kawai abin da za a wannan wannan shine abin da nake tabbatar maka hmm. ta yi wancan jini ya ɗauke a kwana sha biyar ko daga baya kuma a cikin wannan sabon watan sai ta ga wani jini wannan sabon ganin da ta yi ta ƙaddara shi jini ne ya zo hmm. hmm. idan ya sake dawowa ta ƙaddara shi jini ne idan ya sake dawowa ta ƙaddara shi jini ne ta gane ko sai dai in mu mai ya zaci Mumayyiza ita ce wanda take gane launin jini. Launin jini na al'ada da launin jini da ba na al'ada ba, wasu suna gane bambancinsa. To idan tana da wannan tana ganewa sai ta gane ba irin launin jinin al'ada ba ne to ita kaddara kawai jini damuwa ne. Amma idan ba mumayyaza ba ne, dole ne za ta sake jira sai ta ga wayannan ƙa'idodi da aka ƙayyada in ya cika bai ɗauke ba to shi kenan sai ta kaddara wa kanta ta shiga cikin masu larura. Ta gane ko? Sai ta ci gaba da ibada a haka, za ta yi sallah, za ta yi azumi, za ta yi duk abin da ake yi da tsarki, saboda wannan ciwo ne ba ainihin al'ada ba ne. Eh. Wannan ɗan tsakanin za ta rika tattara shi tana lissafa shi a matsayin jini ɗaya. Eh. za ta kirga shi a matsayin jini ɗaya. Amma kar ta yi tsammanin fa in ya ɗauke ɗin za ta bari, in ya ɗauke, duk da ya ɗauke mata za ta yi wanka ne ta ɗau azumi ta yi sallah. Ka fahimta ko? Yawwa. In ya dawo kuma sai ta bari, kuma iya azumin da ta yi duka wannan shi an same shi. Yawwa.